Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Jama'a Assalamu alaikum Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Wanda ya duba matsalar bangar siyasa a lokacin zaɓe wadda ta ƙici ta cinyewa. Kuma da yake yau Juma'a muna tahe da ƙunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. Rigingimun 'yan bangar siyasa a lokutan zaɓe sun daɗe suna cima 'yan Najeriya tuwo a ƙwarya kuma har yanzu an kasa shawo kansu ballantana a magance su. A daidai lokacin da jama'an Najeriya ke shirin hita zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya a gobe Asabar, an samu irin wannan hatsaniya ta 'yan bangar siyasa a Kano. Saboda haka ne na nemi jin dalilin da ya hana ganin bayan bangar siyasa a Najeriya har yanzu. da kuma yadda za ta iya lalata al'amuran zaben gobe a ƙasar. Wanda na tattauna da shi shine Dr. Ali Ado Siro, masanin ɗabi'un jama'a da binciken manyan laihuhuka kuma shugaban sashen nazarin ɗabi'ar ɗan adam da harkokin tsaro a jami'ar tarayya da ke dutse jihar Jigawa. Banda Kano kuma akwai sauran jihohi akwai a Sokoto akwai a Katsina akwai a gombe akwai a bauchi akwai a borno banda sauran gurare akwai a kojima gaskiya wannan abubuwa abu ne abin takaici kuma najeriya idan muka lura idan dai har mutum ya san tarihin zaɓe a najeriya ya san wannan abun ba bakon abu bane ba kuma kusan kullum kowace hukuma ta mai da abun ma kusan abun kamfen abun neman goyon bayan jama'a cewa idan mun zo za mu hana kaza za mu hana kaza amma kuma abin takaici za ga waɗanda suke cewa za su hana din masu ma suna da su kuma wannan zaben kamar zaben gwajin ƙarfi ne kamar shekara ta da sha biyar lokacin da shi shugaban mai ci na yanzu zai zo kusan duniya ko ce 'yan najeriya sun haɗa kan cewa a canja gwamnati a kawo shi saboda ana ganin za a samu waraka to amma yanzu tunda mutane ba su bukatarsa suna ganin cewa abubuwa sun canja kusan kowa yana ganin yanzu karfin karfinsa ne zai fidda shi za ki ga 'ya'yan mutane yake ɗauko a basu kayan maye a basu makami kuma kowa ya je ya ɓoye yayansa a zo kawo suna tana yi wa mutane ta'addanci kuma matukar 'yan siyasa ko matukar 'yan najeriya ba mu gyara wani abubuwan ba 'yan siyasa ba su tsoron allah sun gyara wani abubuwan ba to muna tattare da matsala To, dakta a ganin ka ta yaya dabancin siyasa zai lalata wannan zaɓe na gobe Asabar? Eh, hajiya abu ne ai a buɗe, abu ne a sarari gaskiya. Idan ina so in yi zaɓe na ganto da makami ko ba bindiga ba ce ko da ƙananan makamai ne an to da da barandami da adda da takobi da wuka ko da kwalaba ce ma aka fasa ko dai wani irin makami dan mai zan tsaya ai wanda zan zaba din ma bai san ina zaben sa ba zan kama gabana na in gudu in ceci rayuwata ko in ceci lafiyata su kuma dama waɗannan yaran yan daba ko kuma wanda suke ɗauko su haya abin da suke so kenan idan an tafi za a zo a ɗauke ƙuri'a ai ana yin ta'addancin ne a iya inda ake ganin ba za a samu nasara ba wannan shine magana ta gaskiya kuma shine abubuwan da za su faru idan ba Allah ya kiyaye ba mutane ba za su fito yadda ya kamata ba ba za a sami yawan yawan mutane sun fito ba saboda gudun wancan abin da ka iya samun rayuwarsu ko kuma lafiyarsu na ɗaya kenan na biyu duk wanda kika ga ya dauko yan daba ya zo ya tada hargitsi a gurin zabe to yana ganin bashi da nasara ne illa ta uku kan mu manta cewa akwai foreign observers ko kuma mutanen da za su zo daga kasar waje domin su zo su duba wannan zabe. akwai na cikin gida akwai na kasar waje wanda za a haɗa aiki ne domin a tabbatar da sahihin zabe ya tabbata a Najeriya to wannan abin da zai faru wannan zai taɓa hancin zaben zamu ce to wannan zaben bai tabbata ba sahihi bane ba kuma kin ga idan duniya duniya tana kallon mu to wannan duk shugaban da izo akan wannan kadamin za a ringa kallon sa a matsayin ba sahihin shugaba bane bar yayi yayi kwace ya kawo kansa mulki shugaba ne wanda yake za a kalle shi a matsayin mara gaskiya a matsayin wanda ya yi ta'addanci kafin ya zo zaɓe so shugaba ne ba wanda mutane suka zaɓa ba an zo da niyyar demokaradiyya amma kuma karfi aka nuna aka zo mulki din wannan shine illolin a takaice wannan illolin da za su yi wa wannan zaɓe namu da muke fuskanta a gobe in Allah ya kai mu ranar asabar to dakta ganin cewa gobe asabar mutane za su yi ta zaɓen nan mecece shawararka game da wannan dabanci na siyasa da ake fama da shi nasiha ta farko shine ko shawara ta farko shine ga hukumomi musamman shi shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya kara masa lafiya wanda yake ya tabbatar da 'yan Najeriya cewa zai kara kowa ya yi zaɓe kuma ya yi zaɓen abin da yake so ya tabbatar ya bayar da jami'an tsaro ko kuma ya ba wa jami'an tsaro umarni tabbatar da tsaro a kowace mazaɓa a kowace karamar hukuma a kuma kowace jiha da kuma ita Abuja din a tabbatar an ba mutane tsaro na biyu idan an ba da tsaron nan kowane ɗan adam da mace da namiji da yaro da babba inda yake garin ka sun ga 18 ka yi zabe ka je inda ya kamata ka yi zabe ka je akwatin ka yi zabe ka kuma dawo gida ka zuba sarauta Allah idanu kai addu'a Allah ya sa abin da ka zaba a tabbatar maka da shi sannan su kuma waɗannan 'yan siyasa ko jam'iyyun siyasa suke ɗauko 'yan daba zo su tamu mutane su su su tsoron Allah da na kudu da na arewa da musulmi da kirista kowa ya sani zai mutu kuma zai je gaban Allah Allah kuma zai tambaye shi a tabbata an yi abin da ya kamata kowa ya tsaya iya matsayinsa idan kowa ya tsaya a matsayin nan nasa hajiya da muka bada shawara hukuma ta aikinta mutane suka aikin su jam'iyyun siyasa suka tsaya a matsayin su kuma suka aikin su in Allah ya da ina ganin za a yi zaɓe lafiya a gama lafiya Allah kuma ya tabbatar mana da abin da ya fi alkhairi amin dakta Wasu mazamna Kano sun bayyana ra'ayoyinsu kan matsalar bangar siyasar da ke neman hana yin zaben gobe a sabar cikin lumana a jihar. Gaskiya na farko dai ni abin da nake gani akwai wasu wayanda ba san ma a zaben suke ba. Na farko kenan ba ma sa so a zaben. Domin wannan fitinar da aka tada ita ai ba wai su masu yin taron su suka haddasa fitinar ba musamman ta wani bangaren aka zo aka jona don a tashi wannan taron ko kuma a kawo ma rigimar da jiha za ta hargitse har ma ka ai zaben gaba da amma wanda yake taronsa daban misali wanda yake hayaniyarsa daban kaga suka suka hada dole ya hayaniya saboda haka mutane za su fito za a yi zabe amma kawai dai shawara ɗaya kawai duk wanda ya zabe ya ba wuri ya tafi sa gida kawai ya je zamansa ya bawa Allah da gowar Allah shi zai kawo mana mafi alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh gaskiya labarurruka sun zo mana marasa daɗi cewa an garauri na siyasa guda biyu an samu rikici a can a gadar ta na'ibawa kenan to gaskiya labarin kuma haka bai mana daɗi ba. bai kamata ba ana ta kiraye kiraye a zauna lafiya a zauna lafiya ra'ayi ba dole ra'ayinka sai ya zo daidai da na ba to amma gaskiya hakan ba daidai bane amma hakan fa da ya faru ba zai hana kuma mutane su fito mutane su fito su zabe saboda halin da ake ciki wannan dangwala ƙuri'a da zaka shine zai fa ka damar fa ka fitar da yan uwanka musulmi hausa daga cikin halin da muke ciki to gas amma idan ka yi zaɓe ka zaɓi ra'ayinka ka tafi gida ka koma gida ina tunanin wannan tashin hankali ba zai hana wai a fito zaɓe ba dama wannan kuma dama siyasa tun talatala ta gaji haka a jihar gwamba ma 'yan kalara sun yi ƙaunin suna wajen tada hargitsi da hana yin zaɓe a wasu lokuta shin ko a wannan karo abin zai sha bamban al'amura kamar ba a zaɓen za a yi ba domin a yanzu in ka zaga cikin garin gombe babu wani alama na cewa za a yi wannan zaɓe domin babu wani hada-hada ta 'yan siyasa ko ga allona 'yan takara ko kuma 'yan siyasa na kada kaina wurin kaiwa kawo don ganin cewa sun nemi kuran al'umma to ko me ya hakan hakan ya sa muka zaga cikin garin gombe don jin ta bakin waɗansu mazauna garin gombe suka bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunana hassan salis abdullahi bisa ga alamu abubuwan da muke fahimta da mutane zaɓe insha Allah za a fito a yi shi akwai barazana ta 'yan kala da ake ganin za su iya kawo tseko ko cikas gurin gwadi wannan al'amari yanzu kuma nan anan angon ka da fari wanda ta daga siyan angon ta yi kaurin suna wajen harkar 'yan kala ne ya kace ganin wannan harka za ta eh, kawo cikas a wannan zaɓe? to ai kuma dangane da yadda muka ga aka gudanar da zagaye na jam'iyyu na kamfen ma da aka gudanar ba mu ga ayyuka na 'yan raba a ciki to kaso mai karfi din ni na fi gamsuwa da cewa al'umma za su fito su yi zaɓe gaskiya dangane da alamun da muke gani kuma muna amfani da maganganun mutane ne ma shi yasa haka din gaskiya za a fito a yi zaɓe a fahimtar mu haka zalika shi ma usman yakubu muhammad ya tuba albarkacin bakinsa na yadda yake ganin wannan zaɓe zai kasance amma dai malam bawashi ya ce waka bakin mai ta tafi daɗi gashi nan eh to kaman lamarin da ya shafi yan kalare in Allah da wani dan kalari ko wani barazana ba za ta ba mu tsoro wajen wai fita a kada zabe ba saboda wannan abu ne wanda idan baka fita ka yi shi kai yaki da shi ba daga baya zai zo mai yayi yaki da kai ka zo ka yi bauta ta shekara hudu sunana Isa Muhammad Bello eh alhamdulillah muna ga kaman da insha Allah za a yi zaben a gama lafiya cikin kwanciyar hankali ba tare da wani firgici ko wani barazana ba duk da ma dai yanzu abin da yake dagawa mutane hankali ba wai zaben bane ba kuma wani ta'addanci bane a matsalar rashin kuɗi da rashin harkoki a hannun mutane kaɗai shine wannan in ka gama wani abu ya yi wa mutane barazana amma in ba wannan ba babu wani abu da zai zama barazana a wannan zaɓe insha Allah successfully za a a yi shi a gama lafiya ba wani matsala. Akwai karfin gwiwan cewa jama'a za su fito kuma zaɓen nan za a yi shi ba gudu ba ja da baya. Rabiul Abubakar da Gombe a Najeriya. Jihar Lagos ma tana fama da irin nata 'yan bangar siyasa. Shin ku a wannan karo za su bari a yi zaben na gobe lahiya? Ko ba lokacin siyasa ba sukan addabi mutane da sace-sace kwacen wayoyi da sauransu. Su sai dai jihar Legas ba a ko'ina ake samun waɗannan matsaloli ba. Mun yi zanta da wasu mazauna jihar domin mu jiya suke kallon wannan lamari na siyasa daba. Sunana Alhaji Ado Shu'aibu Afan Sudu game da jagaliya na siyasa ko kuma 'yan daba. To siyasar Najeriya daman kazamar siyasa ce kuma ta gaji ainihin irin wannan daba da kuma jagaliya na ainihin siyasa. Kuma babban abin da yake kawo wannan shine ainihin rahin cikakken aikin yi. Domin idan matasa suna da ayyukan yi wa zai tsaya ya ma jagale siyasa wa zai tsaya ya maka dabar siyasa. Yanzu ne ma dabar siyasa za ta kara ƙazanta saboda halin da aka shiga ciki na matsatsin ainihin rashin kuɗi da wannan canjin kuɗi da ake yi da babu kuɗi hannun mutane to yanzu ne abin zai tsanani amma babu wani barazana da zai kawo a ainihin wannan zaɓe domin in ana sabawa 'yan najeriya sun saba kuma 'yan jagaliya ko 'yan bangar siyasa ma na lagos idan ka hada da wani bangaren ma suna da sauki fiye da na ainihin wani bangaren domin wani bangaren za ka ga da manya-manyan makamai suke har da bindigu da makamanta alcançam. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiya ko a twittercom aminiya Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jar jihar Plateau a kan mita 93.3. Da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.

To bari mu karkare muku shirin da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a da fatan kowannen ku zai garzaya ya saya ga editan jaridar Salihu Makera da bayani. To babban labarin mu na wannan mako mai sutaken zaben gobe yadda manyan 'yan takara za su yi wata wutan ƙuri'u. Sannan mun yi waiwaye kan 'yan takarar guda hudu da muka ce dubu sannu tafiya sannu sannu don samun nasara ko faduwa sai a teku nasara a karo na shida. sai jagoran juyin juya halin jar hula da ke son kawo sauyi wato kwangwaso sai kuma fita obi wannan dutse zai iya karya kwarin siyasar najeriya kuwa idan muka kuma kasashen waje kuma akwai labarin da ke cewa yan bindiga na ci gaba da ta'asa amurka sun harbi mutum hamsin a cikin yuni uku sun kashe yara tara a georgia sun harbe sha biyu a memphis akwai kuma labarin girgizar kasar turkiya sai kiran sojin burkina faso guda hamsin da ɗaya da yan ta'adda suka yi labarin alhaji kuma mun duba rayuwar wani ɗalibi ne da ya shafa shekara ɗaya ɗaya har hamsin da biyu yana karatun digirin digirgir wato digiri na uku kafin ya kammala sai kuma wata lakcara da ta haifi yan bakwai a haihuwarta ta farko a nan najeriya bangaren wasanni kuma mun duba fafatawar da aka yi ne ta gasar zakarin turai wanda liverpool ta sha kashi a hannun Real Madrid da ci biyar da biyu sai na Napoli ta bi Frankfurt har gida ta mutu biyu ba ko ɗaya sannan kuma akwai labarin naɗa sabon kocin Leeds United sai ya tsawaita kwantaragin nani na Arsenal da shugaban Barcelona ne ce ba zai aje shugabancin kungiyar ba kamar yadda wasu suke nema. Karshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Godiya ga abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed da wakilan Musalim Umar Ibrahim a Kano. Da Rabiulu Abubakar a Gombe da kuma Abbas Ibrahim Ɗalibi a Lagos da wasu jihohin shiyar kudu maso yammacin Najeriya. Sai editan Musagir Kano Sale. A madadin su duka, ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.